Zabura ta goma sha ɗaya Don mai bi da kaɗe kaɗe don busa ta Dauda A wurin Ubangiji ne nake samun mafaka, yaya za ku ce mini, Ka yi firiya kamar tsuntsu zuwa duwatsu, gama duba, mugaye sun tanƙware bakunansu sun kuma ɗana kibiyoyinsu don su harbi mutanen kirki a zuciya. daga cikin duhu, sa'ad da aka tumɓuke tushe, mai adali zai iya yi? Ubangiji yana cikin haikalinsa mai tsarki, Ubangiji yana a kursiyinsa a sama, yana kallon ’ya'yan mutane, idanunsa suna bincike su, Ubangiji yana bincike adalai, amma ransa yana ƙi mugaye da masu son rikici. A kan mugaye zai zuba garwashin wuta mai zafi da kuma kibiritu; iska mai zafi zai zama rabonsu, gama Ubangiji mai adalci ne, yana ƙaunar gaskiya; masu adalci za su ga fuskarsa.